duk ɗan pdp wanda ke katin pdp a najeriya da kuma duniya gaba ke ko a amerika ko a ingila domin akwai su a waje to duk mai katin pdp wasu ɗan tasu ce kuma abin da kan bayyana a ciki yanzu shi ne shine a ciki hujjojin da nake so ce idan ana ganin ya dace a jam'iyyata suna ganin na dace na takarar ah, kuma mafarkin shugabanninmu lokacin da kama 'yancin kai a cikin hijira ta 1960 wanda suka je suka karɓo yancin najeriya daga hannun ingila a wancan lokacin shine burinsu da mafarkinsu na najeriya ƙasa intacciya ta 'yan najeriya mutanen najeriya ba ainihin wani addini ko ta kabila ko wani sashi ba a mai tarayyar mutane su tarifin kuna kan matsayin mutane najeriya wanda za a zo a tunkari inganta rayuwarsu bayan yancin kai a gina su a gina mutuncinsu a kare hakkinsu a samu zaman lafiya sanin arziki mu zama cewa mu ne kamar kowa a duniya hujja shine ko kana so ko baka so shugabancin najeriya shine shugabancin bakwata duniya shugaban najeriya shine shugaban bakwata duniya domin gan shine duk wanda ke duniya bakwata najeriya ce uwarsa ita ce ubansa ita ne kallo akan matsayin madubinsa saboda ka hakki biyu na wayan najeriya shugabancin kasar najeriya da kuma shugabancin baka fata duniya to naga cewa a wani shugaba kai na yanci mulkin kai shin mun ci wannan buri na shugabanninmu ba mu ci ba idan wannan buri bai tabbata ba mai ka haka saboda haka na yin cewa akwai bukatar mu sake layale. mu ga azami a jam'iyyar pdp don ba mu yi wannan aikin sai pdp ita take da ruhi take da saiwa a wajen kafata ta da asali kuma sai kafa nan in najeriya kowane bangare su shige ta a matsayin kansu ra'ayin kansu ba dan wani ba suna gan cewa a cikin ta akwai wannan kishin kasar da ta. kuma wannan kwarar pdp a wancan lokacin ta kawo zaman lafiya har aka zaka mata da maganin zaɓen da ake juntuwar aka mata da abin da ake lokacin mulki a basa da abin da ake lokacin mulkin buhari da wanda ba gida ma'ana shine duk abin da faru a bayan nan na matsayin azaba ko kurakurai ko cin mutunci ko rakiya aka zo aka samu sulhu masu nazari da suka nazarci kunshin wannan wasiƙa da karbutawa 'ya'yan pdp sun yi mamakin cewa me yasa sai uh, yanzu ka ayyana bukatar ka ta kai shugabanci kasa la'akari da abubuwan da ka ambato a cikin ta to ka san komai na bin kan ikon Allah ne lokacin da ake dama abai bayyana ake bayyana shi so da haka ba abin zan iya wani kisa nan abin da Allah ya kaddara wacce lokacin nan Allah bani wani ikon ci zan yi ba bai bani wani ikon ba yanzu bani ikon faɗa haka yanzu ta bayyana cewa akwai tarin matsaloli musamman ga wanne bibi kunshin wannan wasiƙa taka kamar yadda ka bujuro da su kuma watakila wasu da yawa daga cikin 'yan najeriya sun san haka idan ya zama cewa jam'iyyar pdp an yi zaben shugabanni kuma an zo zaben fitar da ɗan takara ina kamar yadda ka ambata cewa ta ga cancanta ta tsaye da kai ta ina za ka faru wato ka gane sai ka san yanayin ƙasa sannan ka addu'a Allah ya baka basira ya baka hikima ka san da fara a yanzu a Najeriya yanzu ba ma yin arewa a gida ɗaya da ba da ba a magana so da kawai gabar siyasa a gari makuta ba sa magana a ƙasa ana magana kudu ana magana arewa ana magana musulmi ana magana kirsa ana magana arna saboda haka komai kokarin da kai aiki sai ku sai an samu kasar ku a matsayin kasa ta sulhuntu ta da cewa kowa da ne wannan kasar idan mutum na kirista yancin sa ne kirsansa kai kana musulmi yancin ka ne a ga girman juna kada juna to idan babu reni ba cin mutunci ba kyama ba wulaƙanci za a samu sulhu idan an samu sulhu za a samu zaman lafiya an samu zaman lafiya a sardin kai kuma sai tankari ainihin mai aiki domin kowa san me ake so a yi wuce wajen aikin nan nisu bai zai ba duk inda jiya tuna sai kowa bar gudunmawa mu taru mu yi aikin gaba domin kowa sun bai samu najeriya amma ba zai duk kwarewar ka ba zai aiki idan ba kasar idan ba yadda idan ba zumunci idan ba aminci idan ba ce ba aiki mai sauki ne gina hanyar mota you know inganta kasa arziki maganin asibiti you know ruwan sha lantarki wannan wani mai sauki gaske ba mai wuya illa ka samu yadda ga dan adam kar cewa na yadda da kai zaka iya tufa kai ne ito zaka bar gudunmawa don magana shine ni ka dauke ba saboda haka in ka yadda to kasan aikin a kowiya wuce mai dole ka ba dokar ba dole ka bi doka dole ka bi oda dole ka ba dalin kai farfadowar jami'ar pdp daga rikicin da ta yi kusan na shekara guda ya ba da alama cewa akwai 'yan takara da yawa waɗanda suke da buƙatar kujera ta shugaban kasa da sauran kujeru waɗannan matakai jam'iyyar pdp misali kake fatan ta ɗauka wurin ganin cewa an yi zaɓe wanda kowa zai karɓa 'yan jam'iyya don shine tushe na farko wanda zai ba da ta dama ta tunkari sauran zaɓuka abin hukushin kunna mu 'yan jam'iyyar pdp mun san me yasa ake jam'iyyar mun san amfanin ta mun san kan najeriya sannan kuma mun san inda muke kurakurai mun sani wasu mai da ganganci mun yi su wasu kuma mun samu na yan adam masu na ajizanci mun yi su a wajen magana shine idan ka san abin da ke jiwa dai ba to saboda gwamnati ka sai gyara yau to na imai dukkan ma PDP yanzu mun horo kuma muna da kishin Najeriya zukatan mu ba za mu kare yin fushi don son zuciyar wani mutum ɗaya ba mu zama wata kasa ba ma'ana shine da kai da ni da kowa da kowa shine babu laifi a ɓata makare babu laifi ka fushi amma shine kar ka yi hukuncin da yake zai kawo barazana ga ainihin jam'iyyarka akan son zuciyarka saboda haka mu yan pdp mun riga mun san me muka yi na kurakure mun san me kasar najeriya muna kishin ta ta karrama mu ta mai domin mutane saboda haka ma da hakkin ainihin biyan adashin 'ya'yan najeriya na gobe mu domin ma'amana wasiƙa nan ka rubuta wa dukkanin 'yan pdp ne kuma abin da aka fi gani aka sani shine idan an zo zaɓe na fidda ɗan takara ko na fidda gwani Shi ne ba dukkanin 'ya'yan jam'iyya ne ko kuma masu rike da katin jamshe da 'ya'yan jam'iyya ba ne suke wannan zaɓe idan haka ne wacce rawa kake ganin za su taka su 'ya'yan jam'iyya na ƙasa dangane da magana fitar da ɗan takara ɗinnan tunda akwai wannan tsari na delegate to aka gani shi ne ka faɗa sai akwai ɗan delegate duk ɗan kamar katin pdp ya da yanci ya je mazaɓarsa wajen fidda wakilinsa mai zuwa a ainihin zaɓe na convention kaga shi daga nan cewa duk wanda ke dan fili mai kati ya sa hannu ya bar gudunmawa wajen fidda mutum naka su fidda na gari wanda yi nake da su su suka zuga abin da suke so idan mun taru ya mu ya mu na fara cewa duk ɗan pdp wanda a najeriya zai zama shugaban najeriya aminta da mutane hazukai masana marasa iyaka wanda kowa ka ɗauko ka riƙe shi ka ce zama zai zama in dai an ba shi wannan amanar da na haɗin ka da domin ga ne idan an gaba zaɓen ɗan takara to na jam'iyya ne so kowa zai iya zama kuma ce wata dawo ce kamata ce jama'a da su takara wasu masu jami'in wasu masu na ifi za su dawo za su shiga takara yancin su na shigo fata mu ne idan an ga dukkan wannan shirye-shirye lokacin da dan takara yanzu cewa dan takara da yake ya san hakkin najeriya ya san amanar najeriya ya san mutuncin najeriya sannan ya san kuma hakkin ta a waje a duniya a matsayin ta na kwarki ne to kowaye shi Allah ya shi a ba abin da muka sani duk da wannan tsari dama yana zayyana a kundin tsarin pdp a kundin tsarin mulkin pdp cewa dan jam'iyya yana da yanci da zai zaɓi delegate da zai je ya wakilce shi wajen zaɓen dan takara amma a aikace hakan sai rinka gagara a lokuta daban-daban akwai tun da kana cikin yanzu kana cikin mabukata a jami'a kuma dama kai dattijanta ne akwai tsari da kuka ne na ganin cewa irin waɗancan abubuwan da masana suke ganin cewa akwai kurakurai wurin tafiyar pdp an gyara su to ai dama kai kake an yi kurakurai ka yi kuskure ka san mai kuskure auno maka dama da hankalin ka ko da matsayin son zuciya kuma ka za ka aka yi wani kuskure saboda a yanzu ai ma da hujjoji da ke musamman muka baya so da tun da akwai ilimin sanin mai muka a baya matsayin kurakurai in muka zo gyara ɗari gari mu ko mu san hakkin shugabanci mu gyara an ko zama kuma mu harin kamar da mu gangace mu je mi babu da bai ai abin yana gun mutane duk abin ka shi ne tukunna sai ya da cewa shi fa ya da cewa ya san abin da yake yi idan gaskiya yake ya sani in ƙarya yake ya sani so kan ya zabe kuma yan yi zaba ya san ya san me hukuncin ƙarya ai so mun yi kurakurai wasu sun zuciya abu shine gashi mun afka kowa da kowa ya rubuta rami saboda gangancin pdp saboda kurakuran pdp yanzu idan aka waɗannan abubuwa kamar yadda ka ambata ka ce akwai 'yan takara ma da watakila suna wata jam'iyya za su dawa su yi takara aka aka gama aka ce an fitar da ɗan takara shugaban ƙasa watakila su lalami ne da za ku tunkari eh, maganar wannan karabar mulki daga hannun gwamnati wanda aka akasarin jama'a musamman a nahiyar afirka an san ba karami ban aiki ba ne misali ai kawai da ka ne mu aida muna kai ko mu ke mulkin ai muka cuciya wani masu ko kaza kaza masu kuɗi masu kaza kaza kaza ko ba ka domin ba an kawo da ai ko to wannan mulki ba wannan mulkin da yake kaza koyi koyi do ne ko do do dafe babu wani babu wani abin da ke wato kasa gaban sa mulkin da kowa ya kama gaban sa a wannan kawai to da kaje kowa da taka PDP ya kawo cin zabe kowa da karfi kowa shi ko ma waye shi ya kawo cin zabe don magana shine jami'a ce da magana akan ainihin kasa ba gambiza ce